Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo kaɗan daga cikin wasu labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu na wannan lokaci za mu Faransa inda shugaba Emmanuel Macron ya cika shekara ɗaya cewar bisa madafun iko. Za kuma mu taɓo batun takaddamar Iran da Amurka game da aikin nukiliya sannan mu taɓo halin da ake ciki a yankin birnin gwari na jihar Kaduna inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka. Yanzu sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga Faransa za mu ɗauko shirin domin a kwana a tashi. Yanzu haka dai shugaba Emmanuel Macron ya yi shekara ɗaya cor kenan bisa madafun iko. Ga rahoton da Nura Ado Suleiman ya haɗa mana. Macron dai ya yi nasarar kasancewa shugaban Faransa mafi kankantar shekaru ne bayan da ya doke abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar masu zazzafar ra'ayi Marie Le Pen da akalla kashi 66 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben. duk da cewa ra'ayoyin jama'ar faransa sun sha bamban a game da kamun ludayin matashin shugaban kasar amma matakin ƙasa da ƙasa ana kallon macron a matsayin wanda yake da kyakkyawar siyasar samar da sauyi musamman a yankin turai Baya ga ziyarce-ziyarce zuwa manyan kasashen duniya da suka hada da Amurka, China, India da kuma Australia. Zalika Emmanuel Macron ya karbi bakuncin fitattun mutane a fadarsa da ke Paris, inda suka hada da Vladimir Putin na Rasha, Abdul Fattah al-Sisi na Masar da kuma Yarima Muhammad bin Salman mai jiran gadon sarautar Saudiya. A watannin farko bayan ɗarewarsa kan karagar mulki, Macron ya ziyarci wasu ƙasashe na Afirka, to sai dai a cikin gidan Faransa yana fuskantar manyan ƙalubale sakamakon sauye-sauyen da yake kan aiwatarwa da suka hada da dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci, makomar baƙi da kuma ayyukan ƙwadago. yanzu sai rasha kasancewar litinin ta gabata aka rantsar da shugaba vladimir putin don zarcewa da mulki wa'adi na hudu inda zai sake kwashe tsawon shekaru shida bisa madafun ikon shugaba vladimir putin mai shekaru 65 wanda ya fara mulkin shekaru 18 da suka gabata ya sake lashe zaben shugabancin kasar ne da aka yi watan jiya da ƙuri'u kashi 76 daga cikin ɗari. Dr. Junaidu Muhammad mai lura da lamurran ƙasar Rasha ne kuma ga yadda yake kallon sake nasarar zarcewa da shugaba Vladimir Putin ya yi. Na farko dai wannan tarnaki na arzikin kasa wanda Amurka ita ce a gaba da sauran kasashe na yammacin Turai musamman Jamus, Faransa da Ingila za su gaba sa musu wannan tarnaki sai dai ba da su da shi domin abin tomo yanzu a ƙasashe musamman waɗanda ke ba su da waɗansu ƙwararren wato arziki na masana'antu. shine suna da abubuwan da su fito da su daga kas su sayar su biya bukatun su kuma ita kasar rasha musamman tana da wani abu wanda yake kwatancin kamar kasar libya kafin su zo su su kokari su kashe uh, gadashi suna da gol suna da uh, azurfa kuma suna da uh, gubataccen mai wanda kowanne zai iya rike su kuma wasa da suka yi da noma yanzu ba sa wasa da noma kuma na son tabbatar maka kusan duk kasashen nan a turai a yau babu kasar da za a yi mata abin da aka rasha rasha amma yau rasha suke ci da kansu a gaida dr junaid muhammad yanzu sai batun rikicin iran da amurka sakamakon sake kakaba mata takunkumin karairaya ta bayan da amurka ta janye daga cikin kasashen duniya da suka shiga yarjejeniya da ita don hana ta aikin nukiliya da ake zargin tana yi da mugun nufi bari mu bi bashir ibrahim idris da ya saurari jawaban shugaban amurkan donald trump yayin bayyana dalilin ɗaukar matakin Shugaba Donald Trump ya ce tun farko ba kulla yarjejeniyar ta hanya mai kyau ba ganin yadda Iran ke ci gaba da yi wa duniya barazana da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci. I am announcing today that the United States will withdraw Ina sanar da ku yau cewar Amurka za ta janye daga yarjejeniyar nukiliyar Iran saboda yarjejeniyar ba ta yi komai ba wajen hana Iran ayyukanta na ruguza kasashe da kuma goyon bayan ayyukan ta'addanci. Shugaba Trump ya sanar da sanya wa Iran sabbin takunkumi da kuma yi wa duk wata ƙasa da ke taimaka mata barazana. We will be instituting the highest level. Za mu kaddamar da shirin takunkumin tattalin arziki mafi girma a kan Iran. Duk wata ƙasa da ta taimaka wa Iran wajen shirin samun makamin nukiliyar ta za ta fuskanci takunkumi mai ƙarfi daga Amurka. Amurka ba za ta amince a yi garkuwa da ita ba. Shugaba Trump ya ce Amurka ta daina zama kyan wallami. wadda ba ta cizo balantana ya kushi. The United States no longer makes empty threats. Ƙasar Amurka ta daina barazanar ƙarya idan ne alkawari ina cikawa. Fitarmu daga cikin yarjejeniyar zai ba mu damar aiki da ƙawayenmu domin samun yarjejeniya ta gaskiya mai ɗorewa wadda za ta kawo ƙarshen barazanar Iran. rufe bakinsa ke da wuya ne da manyan kasashen duniya suka yi ta Allah dai da matakin da Trump ɗin ya ɗauka. Ga Abdurrahman Gambo Ahmad da wasu kaɗan daga cikin martanin da aka mayar masa. Ƙasashen Birtaniya da Faransa da Jamus sun ce za su yi aiki da sauran bangarorin da ke cikin wannan yarjejeniya ta nukiliyar Iran yayin da suka bukaci Amurka da ta kaucewa haifar da tarnaki wajen aiwatar da yarjejeniyar. sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da suka hada da rasha da china su ma sun jaddada aniyar ci gaba da nuna goyon bayan su gwamnatin iran ta ce tana aikin ceto wannan yarjejeniya ba tare da amurka ba da shugabanta donald trump ya sanar da ficewarta talata ne shugaban iran hassan rouhani ya ce ya baiwa ma'aikatar harkokin wajen kasar umarnin cin mota matsaya da kasashen turai da kuma china da rasha nan da wasu 'yan makonni masu zuwa a bangare guda kasar japan ta ce za ta ci gaba da sanya ido kan tasirin ficewar amurka daga yarjejeniyar yayin da prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce yana mai cikakken goyon bayan trump kan matakin da ya ɗauka ita ma dai saudiya da ta kasance mai hamayya da iran ta ce tana goyon baya da kuma lalemar habin da matakin na trump wai shin ya masana ke kallon wannan mataki da shugaban amurka donald trump ya ɗauka Farfesa Sani Sambo masana harkokin da suka shafi nukiliya ne da ke Najeriya. To, ah, alhamdulillahi shi sabon shugaban ƙasar Amerika gaskiyar magana ya ƙi karɓar shawarar manyan ƙasashe irin su Ingila, Faransi da Jamus. Ƙasashen nan sun nuna dattako. Me yasa ka ce haka? Abin da yasa na ce haka ita hukumar lura da harkar makamashi na duniya wato international atomic energy agency ta bi harkar nukiliya na iran dab da dab ta bi su sosai sosai ta yi kwankwami sosai ta tabbatar abu maganan makamin nukiliya a iran babu shi kuma wasu bincike da wasu ayyuka da iran ta fara yi waɗanda a iya ɗauka kamar farkon shirin samun makamin nukiliya ne wato inganta harkar uranium da suka yi sun daina saboda haka a ce iran ta saurari manyan ƙasashe kuma irin sa mata takunkumi da aka yi can baya aka rage to yanzu shi shugaban ƙasar amerika na yanzu ya dawo da wancan mugun eh, tunani wanda zato ne ake ta wasu kasashe idan an tuna a shekarun baya ta an taba ma kasar iraki irin wannan zato aka je aka yi mata aka lallata gine-ginen ta aka kashe mata mutane ba gaira ba dalili saboda irin wannan zace-zace eh, da karshe kowa ya gani cewa iraki ba shi da waɗannan abubuwa. muna iya cewa take-taken da ake son yi wa iran kenan. take-taken da amerika ke so ta yi yanzu shine a je a ruguza iran kamar da suka lallata Iraq kuma abun bakin ciki ne a ce ƙasa irin isra'ila ta fito ce maganganu wanda ita wancan hukumar lura da harkar makamas nukiliya na duniya wato iaea e ita ce ba haka ba ita kuma izra ta ce haka ne kuma Trump ya zo ya ɗauki maganar Isra'ila gaskiya abun bakin ciki ne. A gaida Farfesa Sani Sambo, kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai najeriya mu fara da kazamin hari da wasu 'yan bindiga suka kai yankin birnin gwari da ke jihar kaduna kenan inda rayukan mutane akalla 71 suka salwanta a ƙauyen gwaska ya zuwa wannan lokaci dai rundunar 'yan sandan najeriya sun sanar da kama 'yan bindigan da dama da tarin makamai da suke taɓarna a yankin na birnin gwari duk da irin nasarorin da jami'an tsaro ke samu wajen kama 'yan fashin da ke cin karensu ba babbaka a yankin na birnin gwari, Ko me yasa lamarin ke karuwa? Abubakar Saddiq mazaunin wannan yanki ne kuma ga yadda yake kallon wannan al'amari. To hakikanin gaskiya abin da ya kamata a yi wanda yake ba ba wannan abin ya ta'azzara har ya wuce tunanin mutane shi ne. Na farko dai su hukumomin da aka ba amana kula da kai bayanai ma na me ya kamata ya akan tsaron nan gaskiya su ma akwai kurakuran su na rashin yin abin da ya kamata. Na biyu su jami'ai masu kaɗi nufin wato soja ko ɗan sanda su kansu ba su yin aikin su kamar yadda ya kamata. To ina dalilin faɗin haka? Dalili na shi ne wannan harin da aka na baya baya na ranar Asabar da ta gabata, ai sojoji sun isa wurin sun kuma iske waɗannan 'yan ta'addan amma fa ba su iya masu komi ba kai ta kai gama an samu sojojin da suke kuka da idan suna ganin an cuci al'umma saboda ga jama'a an kashe kuma sun je su mai da suka taimaki jama'a an ki ba su dama shi kwamandan nasu kaga wannan yana nuna cewa in ma ita gwamnati ana ganin matsalolin ta kai tsaye to a fahimta mu gwamnati ta yi wani hoɓɓasa da har ta turo mutane ma na jami'an tsaro su zo su yi wani abu amma su ne suka ki to mu muna zargin su kansa akwai wani kulli a tsakanin su jami'an tsaron nan wanda yake ba san ko menene ba. A kwanan baya can ministan harkokin cikin gida Dambazau ya zo maku ya yi alƙawura Babban hafsan sojan Najeriya shi ma dai ya zo muku ya yi alkawura. Sufeto janar na 'yan sanda Ibrahim Idris ya zo muku ya yi alkawura. Kana nufin ka ce zaƙin baki kawai suka yi muku? Abin ya gagare su? Eh gaskiya mu a nama halin da muka samu kanmu bisa da wancan harin za mu ce ya gagare su. Ba wai babu jami'an tsaron ba ne su yi aikin ne suka ci shi ne abin ya ta'azzara. Kamar watan da ya wuce akwai waɗanda suka zo nan an aje soja ya kusa ɗari biyar a jin gari. amma kai kai masa rahoton ba za su je su aikin ba so ga ya mutum zai shi yasa mu a ƙarshe ma ƙarshen ƙarshe mu lokali nan ma'ana al'abunmu na gargajiya shine ma an muka samu yan sa kai da irin vigilanti suna taimakawa dan mafi yawancin hatta wannan kashe-kashen da ake na ranar asabar ai su ya fi faruwa da su saboda da suka ji wannan abin suka ga kai bari su kai ma yan uwan su dauki to dan haka ba wai babu jami'an tsaron nan bane su aikin da ya kamata ne suka yi to nan ne ba mu san menene ba shi yasa ma nake amfani da wannan dama nake kira ga ita gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya ta sani ta turo jami'an tsaro amma sun yin aikin da ya kamata wannan ita ce gaskiyar magana a gaida abubakar sadiq binnin gwari sai kuma mu taɓo batun mahautan Legas kasancewar hankula sun tashi matuƙa a wannan mako mai karewa sakamakon wani labari da wata jarida ta wallafa da ke cewa naman mutane ake sayarwa a babban mahautar Legas da ke Oko ba a yege. Ga abin da Alhaji Umar Adam, shugaban kungiyar mahautan kuma ga ladiman fawon yammacin Najeriya ke cewa. Abin da yake faruwa shine akwai wata jarida ta rubuta wani labari na karya a game da masana'antarmu wadda yake wannan guri guri ne na gwamnati ita ce abatuwa ta agege. Cewar watakila da yiwuwar gwamnati ta rufe wannan mayanka ta agege saboda karuwanci da ake yi da kuma sai da sassan jikin mutane. wa ita wannan jarida ta rubuto sai ta faɗi har da cewa gama daga inda ta samu ainihin wannan labari nata shine cewa tushen labarin shine wai daga ofishin gwamna a Hausa a nan Lagos to amma ofishin gwamna ba san waye ya bashi wannan labarin ba ba su wannan labarin da har ba tare da mu sun zo sun iya tuntubar musu ji menene gaskiyar wannan zargin da ake yi ba suka watsa wa duniya dalilin wannan yasa muka ce to ya kamata ko ya zama mana wajibi mu ma mu kira ku don mu gaya wa duniya abin da aka rubuta game da masana'antar mu karya ne. Ina laja ado kowa bai shawin intanet bucha. Na farko sai zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An mana sharri, an fata mana sunan abatuwa. Duk duniya ma aka bata mana sunan ba abatuwa kawai ba. Abin da ya sa hankalin mu yake tashi kamar abatuwa muna yanka shanu a ce muna sayar naman mutane a cikin abatuwa. Mu abin da muke so duk mutumin da ya bugo wannan jarida a nan Lagos sai muna son mu gan shi ki nuna mana wanda ya ce muna sayar namun mutane a cikin abbatuwa mu muna son sa lokaci da wurin bu hanyoyin da zamu sai mun gan shi insha Allah wanda buga wannan jarida su kuwa masu harkan samar da man girki da suka hada da man gyada da manja reshen Legas sun koka ne matuka saboda yawaitan tursasa musu da wasu jami'an tsaro a jihar Legas din ke yi Alhaji Labaran Saidi Galadima Ajoromi wanda shine mataimakin shugaban masu harkar man girkin a Najeriya ya yi mana karin haske. Ba 'yan sanda kaɗai ba yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka kiran wannan taron da NAFDAC domin su ne suke da alhakin sa kayayyakin mu cikin tsafta da kuma mu gyara su ya zamanto muna sarrafa ba tare da mun sai da gurbataccen mai ba so wannan daman yasa 'yan sanda su kuma suke amfani da wannan daman domin su shigo su rika karban kudade suna haradar nan mutane su ce wajen mu yayi datti wajen mu kaza kuma kun san halal hakika mai da waje mai kura musamman irin Lagos ga ruwa ga kura ba yanda za a yi zaman to guran nan bai dan yi baki ba to muna iya kokarin mu a saye sabulai kamar a share ta da zarar 'yan sandan nan sun zo suka kama su to ba yanda za a yi ko kaka ne bayan da za ka shiga wajen 'yan sanda na baka fito ka dan ba da wani abu ba ta bakin Alhaji Labaran Sayidi ladiman a Jarumu kenan da ke lagos Yanzu sai mu taɓo ƙungiyar masu motocin sufuri ta Najeriya wadda ta nemi 'ya'yanta da su tabbatar suna da katunan zaben shekara mai zuwa. Dr. Musa Muhammad Mai Takobi shine mataimakin shugaban kungiyar a Najeriya kuma shine shugaban kungiyar a jihar lagos. A matsayina na ciyaman na wannan kungiya ta masu motocin sufuri na kansu a wannan jiha ta lagos da kuma a matsayina na mataimaki shugabanmu na ƙasa high chief alhaji musa shehu isewole a yagoje 1 of uromu kingdom a nan ya yi mana bayani kuma mu ma mun yi wa magoya bayan mu bayani kada ka yadda wani ya zo ya ɗauki naira dubu ko ɗari biyar ya baka ka hau mota ka je ka yi ta'addanci kuma matukar muka kama ka da irin wannan to lele kungiya za ta ɗauki mataki a kan wannan mutum kowaye a nan abin da muke kullun jan ra'ayin 'yan kungiya kuma muke ba su shi a rubuce ma'ana a ƙananan hukumomi lalle matukar kai memba ne na road transport employers association of nigeria to ka tabbatar ka karɓi voters card ma'ana katin zaɓe ba wai maganan cewa a ko kana so ko baka so bane ya zama dole in kai memba ne to lalle ka tabbatar ka karbi wannan kati saboda da wannan kati ne za mu zaɓi abin da muke so kuma za mu guji abin da ba ma so ta bakin alhaji dr musa muhammad mai takobi kenan a yanzu haka dai an gudanar da taron majalisar gwamnonin jihohi da ke raɓe da tafkin chadi da nufin haɗa ƙarfi da karfe wajen gano bakin zaren game da matsalolin tsaro a wannan yanki wannan taro dai an yi shi ne a garin maiduguri da ke jihar Borno najeriya Gwamnan jihar Difa a ƙasar jamhuriyar Nijar, Bakabe Muhammadu, ya bayyana wa Bilyaminu Yusuf muhimmancin haɗin kan nasu. Wannan taro shi ne kamata mu zanyi ko da wani lokaci mu taru mu iza mu gaba ɗaya don matsalar duniya yanzu ba aikin mutum guda ne ba aikin mutum da yawa na aikin taro na to wannan taro shine lalle mu gama mu duka bisa da mu da chad da cameroon da nigeria bisa harkar nan haraka boko haram nan mu da a cikin wannan jihohi su samu lahiya su komo su samu incin kansu ta aiki su samu zaman su damu daɗin zaman duniya kamar kowa shi yanzu abin da muka ciki batun zaman lahiya na ake batun mutane su samu incin kansu aiki ta baki alhaji bakabe muhammadu kenan sai kuma kasar chadi inda yan adawa da ke gudun hijira a waje suka yi watsi da sanarwar da shugaban kasar chadi idris dabi itno ya gabatar masu na yi masu afuwa baki daya tare da yin kira a gare su da su koma kasarsu Yusuf Hamidu, shugaban jam'iyyar adawa ta UFR da ke gudun hijira a Jamus, ya mayar da martani. Mu ba za mu taɓa yarda da cewa za a yi mana afuwa ba, saboda mulkin Debi bai taɓa cika alkawuransa ba. Idan har da gaske yake, to kamata ya yi ya fara afuwa da mutanen da aka tsare a cikin ƙasar. da suka hada da sojojin da aka kora daga aiki sannan aka tsare su a gidajen yari akwai waɗanda aka taso keyarsu daga ƙasashen sudan da kuma nijar su ne ya kamata ya fara yi wa afuwa mu ba wai afuwa ce muke nema ba abin da muke so shine dawwammamen zaman lafiya a ƙasarmu ta hanyar tattaunawa da ilahirin bangarorin siyasa da fararen hula ba za mu taɓa komawa gida a cikin wannan yanayi ba saboda mun fahimci cewa abin da yake son yi shine halasta haramcacciyar jamhuriyarsa ta hudu wadda mu san ba mu amince da ita ba sai mu karkare da kasar jamhuriyar demokuraɗiyya ta congo inda aka sake samun bullar mahaukaciyar cutar nan ta ebola kuma kusan rayukar mutane ashirin ne ya zuwa wannan lokaci wannan cuta ta salwantar Ga rahoton da Ahmed Abba ya haɗa mana. Wannan karo na tara kenan da ake samun bullar cutar ta Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo tun a shekarar 1976. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce gwaje-gwajen da aka gudanar ga majinyatar na nuna cewar biyu cikin biyar na ɗauke da alamun cutar. A wata sanarwa da WHO ɗin ta fitar ta ce tana aiki kafaɗa-kafaɗa da hukumomin Congo don kawo ɗaukin gaggawa tare da gayyato abokan hulɗarsu wajen shawo kan cutar inda ta kara da cewa ta ware dalar Amurka miliyon ɗaya cikin asusun agajin gaggawar hukumar tare da aika ƙwararru hamsin domin aiki da gwamnatin ta Congo. a gaida Ahmed Abba duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin musamman injiniyan namu Hassan Alhassan dan mutan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.